janar idris bello dambazau shin ya kake kallon wannan taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin najeriya eto eh ra'ayina ne ita harkar tsaro kamar ruwa ne a magudanarsa idan ka toshe nan sai ya taso sai ya ambaliya sai ya ta hanyar to kaga wannan abin an tsoro wannan harkar rashin tsaro daga can jihohin arewa maso kudu to gashi abin ya yi zo jihohin arewa maso yamma kuma da a zamfara ne to amma yanzu da yake an fatattaki masu garkuwa da mutane da waɗanda suke sacan shanu da ta'addanci daga can to sai suka gangaro suka shiga kasara kuma ana ta ƙoƙari domin a tabbatar da gun ya tsaya a nan kuma an magance shi kuma a yanzu ɗin nan gwamnati da jami'an tsaro suna nan sun tsaya tsayin jaka ana ɗaukar matakai domin a tabbatar da wannan abu amma da ke cikin dinga. To ita gwamnati tana cewa tana ɗaukar matakai daban-daban, amma mutanen da wannan abu ya shafa na cewa ba su gamsu ba, ganin yadda maharan nan kan je kan babura ɗari zuwa ɗari biyu su kashe mutane su kuma ɓata. Eh to gaza in ka tuna kwanaki da muka yi hira da kai, an mun yi maganar inda gwamnati a jami'an tsaro suka ba da doka na hana mashina ya wace musamman a karkara kuma a cikin dare kuma ka ga shi mashin inda mota ba za su shiga ba zai shiga mota za ta bi titi dole na akwai jami'an tsaro amma ka ga shi babur sai a shiga loko da lungu inda ba jami'an tsaro shi ya sa wannan doka ta hana yawon babura yake da muhimmanci a yanzu ka ga mutane sun gani tun da akan babur ake abubuwan domin haka dole tashi a tsaya kuma wannan aiki ba na jami'an tsaro ba ne kawai ya kamata da an ga mutane sun gifta baki ne ba a san su ba a rinka waya ana shaida wa jami'an tsaro. Yanzu haka mutane na cewa gwamnati ta kasa kare rayuwarsu da kuma dukiyoyinsu yayin da sama da mutane dubu ashirin suka tsere zuwa Nijar domin samun mafaka. Eh, eh su haka za su gani tun da ruwan da ya ke ka an ce shi ne ruwa. Eh, tun da abin ya shafe su ai dole su yi koka a hakan amma ya ga yawancin mutanen da suke haddasa wannan ta'addanci ai ba 'yan kasa ba shigowa suke daga kasashen nan na <clears throat> makwabta kuma ba mu kaɗai ya shafa ba gaje Nijar Chad Kamaru duk suna da wannan saboda haka abu ne da dole a haɗa kai kasashen nan gabaki daya a tsaya tsayin daka domin a magance wannan fitina harabala. Da yake harkar tsaro na gwamnatin tarayya ne, wace rawa ya dace a ce su gwamnonin jihohi sun taka? jami'an tsaron a gwamnatin tarayya ne kuma kowa ya sani jihohi suna dan taimakawa wajen tallafawa za a ga an ana a musu motoci musamman da kuma na'ura na magana To a ƙarshe wace shawara za ka baiwa su kuma mazauna waɗannan yankuna? Yanzu an shiga lokaci na kowa ma dole ya zama jami'in ko ina ka je ko ina kake dole ka rinka waiwaya kana leke kana duba abin da ke gudana a gabanka a bayanka damanka da hau. janar idris bello dambazo mai ritaya mun gode sosai da wannan bayani. Wani ma na gode ba ma bashir